sanarwa ga kasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا

mutanen da an ce an yawa da za su zama lafiya sai an samu canje canje tsakanin saboda an ce ina ma magana ta maka rai ta maka rai idan kuwa a kawo maka da maka rai sai zama ku samu a sirri da sai ya saboda a da idan ba su biya wani labari to kawai da su yi bincike ai a kawai da ke samun bayan labarin da cikin ne akwai ba ta da da ta da magana da ta ba ta kawowa ne a ce ma wani ya ce ma kuma mutum dole ke kuma kowane mutum ne ya kwaci yana yana ba su ya kwaci da an ka labari da ka ce an yi wani abin da ya fara suna da da suka na suka irin ciki a ba ta tabbatu a wato a nuna sabati wato neman tabbas ne ba ta ba tabbas wannan labari da ce ya hawa da samu mutane wato tsawon mafi su ne har mutane da da da da suna masu jahalarci ba ku da labarin cikin al'amari saboda haka ba su da yi alama ba a waye da yi da da na abin da ga nan da wani abu da abin da ya shaye su labari ya bayyana ba na ba a hannun sai ba alama ba a ce na ya an taba da ba da abin da wannan bai yana iya kauce da za ta a kiya a yi ciki kamun ka ya ce ko kawo maka labari ya ka yi ciki ko kawo ma labari ya ka yi ciki kamun ka wanda na fadawa da ku tabbata bi a gaba da rasha da mafi bincike a samu tabbata da labarai na kannawa da suna aiki wakati da a umma mun yi da ya sa da mafi yawa cikin al'umma akwai waɗanda suke kuma da zamantakewa wanda aka kana al'umma ba ku kala wa bayi su da sunan amma amma a al'umma amma su masu hankali na al'umma da yi da sunan al'umma suna da kuwa al'amura da sunan wato masu hankali da gyarawa amma da yawa kuma tsakanin mutane ba yau ga jawabin da an gyara sai da mutum cewa ya zo ya tabbata ba haka wannan a hukumar a hukunci a kowa da da kowa da wala sun da ma da iyali wa ana tsakanin uwa da iyali duk labari na kanna ya zo to yin Allah ya واعلموا أن فيكم رسول الله لو يبيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Kaduwar na alamari da aka cewa ana iya fara fara a kawo labarin da ta fata da mutu a tsakanin wata mana Amerika ce saboda haka Allah ya ce wa alam muku wasani ana bin ku rasulullahi cikin ku wa alam muku ana ana da aka lokacin rayuwa ne saboda haka farji ne da wani wasu a amurka da ya da rasulullahi ya yi hukunci ga abubuwan nan da ku ba da gaggawa wallahu ya tsale ku Allah yana lekar da shi ya gano wasu abubuwa alaƙa kwana da abubuwan da aka koyi ya gano su ne ku daga cikin ku ga abin da kuka koyi Allah na iya sanar da shi ya gane shi wannan ba a gaba da mamaki a yau bayan ya yi wa bashi ba bayan cewa ba Allah ya mura wa alaihi Ba wa huwa dukkan bil a wa sunna ko da ya mutu har yanzu dai yana nan cikin shi na a alqur'ani da sunna da mai dalili amma na a amana da amana da

wanda kuke ba da labari da shi labarin da kuke bayarwa inda kuke mara Allah yana an tafi tun da ciki ne akwai wanda kuke bayarwa a lafiya da mata wanda ba a kiya na ba ya saba da ya kuwa da tafiya. to da annabi yana an sa da cewa a zalimin kuma ya jiro gare shi a da labarin da kuka na annabi wallahi da kuma ai da san da kuma tunda ko kun ka kawo labari shi ko da shi abin da ya gane kai ya aiki da shi shi bai da da akwai da wanda da da a a zama tsawon ga an ala aka labarin labarin wani ya faru cikin sai dai Allah ya sanya wannan cewa Allah ya sanya muku imani ishara ce wadda ta nuna bawa a a da da da sannan wanda ya wata ya sanya kafin an da kuma a tasiri wanda ta yi shi ne da gaskiya ayar gaskiya kuma wato kafin ki a cikin wa hada da wannan da a zuciya wala da kuma abin da za su kashe wato sana'a da ke kama ta da wani kai na ba su kuma da ya

wannan ana cikin na rashin ma'ana da ma'ana wato ya ce sai dai abin da ya hana muku fara masu wahala. sai dai wannan sai dai da shi ne wato abin da a nuna allabaru wato yanzu na rashin ma'ana da wata ma'ana ba da ya da Allah ma ka shi da ya yi ma'ana da domin wanda da an ka sanya masu imani kuma da alhalin imani to gaya da ke su ba ta gaya da kuma wani manta da yawa ke wancan da an batar su da bata wato wa fasirai wanda imani ne ya kamata yana saba shi ulaika waɗanda da na ya sanya musu imani ya sanya musu tsaron kafirci wanda su kuma da waɗannan mutane wato duk da yake ba su a daga ulai tsawon da rashi ne waɗannan su da shi a tsara juna alaji ne da waɗanda suke masu tafiya da hadini azabun da yake Allah ne ya amana من الله ونعمة والله عليم حكيم.

ai asala ka farwala an kalla Allah subhanahu Allah ya yi farwala wa farwala wani ama da kuma wani ama da mutum da mutum shi ma abin da nema min ama wato wa ama min ama ya yi nema wa Allah ba alimu Allah ba tabimu بالمؤمنين أشتاق بالمؤمنين أحسن الإيمان وعلى الإيمان Allah ka ba Allah ka yi kima na nuna da min da ta da da da a rai kare su ka da iyali ka da da da ya ana cikin da yi ka kashe amin da da da a wanda ke karfafa ta sami abin ma da tara shi ya ya yadda ake gyara bayan da kari kai tsakanin jama'a kuma kusa da kai mutane biyu da tare suna cuɗanye ga aiki idan wannan zuciya ya tsakanin Allah ya ambace da za a gyara wato bayanar zaman da suka yi da tsakanin al'umma wanda a yi daya sai da tafiya a tsakanin su suna a ɗauri wadata da

وتوفى بالعدل وأقدروا الله يحب المقتدين وإن طائفتان من المؤمنين إذا جماعة في wato jama'a ta nuna umma jama'a sun ci da umma sun kai rikici kuma rikici ya kai su har sun ka kama bugun juna ai da ke tattare sun ke yi a jimi'a an ce za ta fata ne amma wajen magana fada su ta an su ke tattare ba a su ke tattare da ba amma wanda an samu ce su ta an samu kudin ya ce to na zarafin na mutan lokacin na saboda tun da an ce jama'a su kowane kashi guda ai jama'a لأن كل دائفة جماعة jama'a don kowace da'ifa kowace da'ifa wato jama'a wa buri'a tattalata ga wata wato to ba a ci dubai na ba sai ku yi kuru tsakanin su nasiya idan jama'a guda ne suna a sai sun ka kashi biyu da a su tsakanin su. na abin da za ku ba da musu nasiha za ku idan an kai musu nasiha mai yiwa in an yi nasiha sai ta zama sanadiyar gyaruwa sai a gyara inda aka son a gyara wato sanna ya ce bai na wa shi ne sanna na zaman ilan na kai ganin da da nasarin sama a farko to ya ce ku ta ku ce ku ya jama'a ku haɗa kan zuwa da zuwa ganin rabuwa a wa alheri rabuwa ma ba alheri ne ba ba alheri ga rabuwa jama'a ku ji tsoron Allah ku haɗa kan domin na bayan ku da sun ka tashi sun ma su haɗa kan amma idan sun ka yake kura rabi su ma in sun ka tashi sun yi su rabuwa saboda haka ku haɗa kan ku ji tsoron Allah ba abin da za a fara yi bayan ba ga da ya dawo ma idan ɗaya ga al'umma sai ta asanci ta asanci ta dawo ma a aikin sai ta asanci ta yi walam ta ta a karbin nasiha ba ta yi nasiyar da an kai mata ba ta yi tasiri gare ta sai an ta ga an yi wasu nasiha sun su ana kan sai an ta da na su wani mataki na daban ba a ba kuma wannan jama'a ta yarda da hukumar kitabun da hukuncin da ta sa ana yi na cewa a yi haƙuri inda zamantakewa ba dole wasu ya yi haƙuri amma za a yi zama ya ba ba haƙuri ba dole sai ya yi haƙuri ko ba ka san mutum ba ka kauna sai dole sai ya haƙuri da shi in ka shigo cikin jama'a ka gaisa da shi yadda aka gaisawa da kowa cikin jama'a ina dai ba dole ka shirya da haka ba amma ina haka da sana na fita abin da ta so ya yi to kai ma ka yi to da ka saba yi to wannan shi a tsoro ba wai kowane mutum na yama wani ba haka nan na abu ya ba haka ce idan jama'a guda ta kiyarta da suru da tafiya to ba lullabi ta sai ku haɗa kan da an an tawo tsoro sai kun ka ga sun mai da abu wani bidali su ba su yarda da tsoro. sai ku haɗa kai da waɗanda aka bidali su ɓangare guda da kashe tsoro duk ku ka hannu guda ka tike jama'a nan da ku su duk ku gama hannun ku guda ka tike su da hujjojin ku da maganganun ku da kare ba ta tafiya har sai ta dawo ai a ila amrilla har sai ta dawo da umarnin Allah a al'akar gaskiya wato duk gaba ɗaya ku zo ku haɗe waje ɗaya har sai jama'a na sun dawo da umarnin Allah da gaskiya to fa in fa a ta dawo da da tanga ku ne ta ba hankalinka sai ta dawo ba ku yi hankali har yanzu ba a fi yi bai na ba ku da adalci ya sirri tsakanin ku da adalci bai isa wa ka tudu kuma ku yi adalci inna Allah ya saka ku kuɗi lalle Allah yana son masu yin adalci wato kamar da na ambata mu da ka ga rikici yawo kuma ka ga an kasa shakka ne to gaskiya addini ya gata da cikin son duniya ya shiga domin duk ya ka mutum ya ce ne abu ka zane ka ce ya hanke su ai ba dole a ka abin da ka so sulhu na ba dole a ka abin da aka so mu a ba mu shugaba misali mu a ba mu shugaban malamai mu a ba mu shugaban agaji ai ba dole sai an baka abin da ka so Su ana iya hana ma ko guda cikin wannan ba a ki baka ko guda ko ka yi ta inda abin da aka bi kawai ba su Ni na na za a iya zama matsala ba wai nina na za a ba ta zama matsala ba abin da za a iya zama matsala shi aka bibi in ba ka shugabanci yana da matsala sai a ba ka tunda zai jama'a su ne da kai sai a ba ka in ba ka shi jama'a ba sai da kai ba sai a hana a ce ka zama ɗan kallo da an kawo wajen aiki kai ma ka kawo to in dai addini ka tsawa aiki wannan bai sa ka ce sai an ba sai an ba Allah shi gafarta ma yayin zalala Allah shi gafarta ma yayin zalala yayin zalala warko abin da ya gaban sa addini ya lokacin da yake zakkai tuko abin da Allah wani ya karbo Allah ya gafarta mana innamal mu'min إنما المؤمنون إخوة نحوة فأتبعوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون lalle abin da mominai yan uwan juna ne wato fi addini cikin sha'anin addini kuma musulmi gaba ɗaya addini kowa ɗan wani na da ka nuna mai kabilanci kada ka nuna mai kiyayya sai gwargwadon sabo ne ka kauce ba ka so ne da sabo ana so ne saboda musulmi haka ba ka zama shi ba su lubar na kawai za ka kai ɗan su da tsakanin ɗan uwan za ta na da an sun yi jayayya gwagwara ya fi wasu ko ya fi kwaniya ya fi wasu ko wato ka yi sulhu tsakanin ku da junan ku duk musulmi ba wai sai shugabanni ba da yara ƙanana ne suna faɗa ba a wucewa da suna yara tsayawa aka yi a jita da buka mashin a tsaya a turwan tafi sannan a mace duk mu ne yan uwan juna ne ba a su yi bai na a na da su da tsakanin yan uwan ba wai sai manya ba har da tafi ake kuma addini wasu a shiryawa wata kulla a kuli tsoron Allah ai ni imanu alamu da za a wani yi wani wani kai aiki gwargwadon da abubuwan da Allah ya umarni sun ka kasance da aiki da Allah kun domin a kaucewa biya sama'un min al-karim ciki akwai kwatai yawa da Allah mai karanci a wani mai ra hijira da ma'u domin na shi ne aikata abin da Allah ya ce ku yi sulhu har kuka yi sulhu da ji tsoron Allah da Allah kun tsoron kun ga tsoron Allah shi ka kawo rahama kamar da aka ce da ana karanta Qur'ani ka sani wala ruwa an tafi da an ta kultura to kamar haka na aka ce wata kullaha na Allah ku turhamu ku ji tsoron Allah ba a tsoron saboda haka wanda ba ya jin tsoron Allah Allah ba zai tausaya ba tsoron Allah shi ya sanadiyya a tausaya sai a kuma yi karo suna Allah ka sa mu cikin bayan ka masu tsoron ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina Galera. والسخرية الاستيراء والانتفاع ومن لا تكن السخرية الجنية ولا كنتا من قول كان الرسول الجني من قول وكقول الرسول من قول Saka an yi kuma kairan nuna inda yana yiwa waɗanda aka wa injinin zama sun zara alheri wurin Allah a wannan canza a ga canjin kuma ba yadda za a lura da wannan wa san mariga da kauma ya ambaci mazaje ya ce musu kauma da annawan kawamuna ala misali yi maza su ne masu tsayuwa da al'amuran mata bil umuri da al'amuran. Allah ce laifin lin misali an yi kuma da al'amuran da bai yiwa ga mata su kai wajen akwai aikin da maza ne da mata ba ko da kun ga kamar yanzu ku ga mata na ko kowane aiki na maza su wannan jahiliya ce ba a fili ba mata da aiki su maza da ba wa wani haga abbara an inazi bi ma huwa mushtaqqa min an Ko da haka yi ishara ga abin da ya shafi mata da kalmar da aka yi su kafin ta daga annasa su safirin nuni wa huwa tarku wato asalin mata annisawo asalin su daga annasawa annasawa tarku amal wato mata an yi su don su bar aiki shiga gida su zanna su yi aiki cikin gida su yi abin da aka umarci cikin gida ba tare da sun ba asalin kalmar da aka halittu mata da ya suke na annasawa wala nisa min kunna kada wasu maza mata cikin su kuma kada wasu mata cikin su su yi min nisa daga wasu mata kuma a sa an ya kunna kairan min wanda yana yi wa nan da wasu ta sa'ani kun gani a da yawa da aka ganin ta ya tsarka ana walakanta ta Ni Allah ya tashi mata arziki sai ya ɗauke ka wani mutum da Allah ya rubuta ma arziki mai yawa da ya aure ta gidan su sunan gidan masu shi ke kuma lokaci ya canza sai ka ji abubuwa da yawa na alheri na wada da yawa za ka ga anan ma mutane izini cewa jahilai biyan jahilai sai guda cikin jahilai ɗaya wani mallami da ya yi yawa ana ya kashe kuɗi a kan wajen neman ilimi ya zo ya san gudan babban ba sai ya sai gidan nan da ko shi ke nan sun zama ma na haka gare su da ake kariyar ba a yi doji da don matan malam kun ga ka zan mallama cikin da cikin bakwai guda ko wata kuma babba ba ko karama don girman malamin ta mijinta ta shiga cikin girma ne da shi girma ne ya kai na da lokaci na caccanzawa ya kai lokaci na tafshin gawa ya kai a baƙin gini a baƙin gini don kana da karatu shi bai da don kana da kuɗi shi bai da don kana da iko shi bai da zamani tafshin gawa ya kai canzawa ya kai kuma a baƙe ta don zamani canji ya kai a baƙe ta Allah ya ce muke ya ce wala wala zuwa an fusa kada ku yi zuntan kawunan ku aiki ibu kada ku aibanta kawunan wato abu ku dora aiban juna ai la ya a abukum ba kan kada tashin ko ya aiba tashi Na tanazu bil arqabi kada ku dora jiwa kan ku da sunna inda ba su da kyau ku ba la ya dawo ba abukum ba dan bi da kada ya karawo kada ta ku ki kira wanda lakabin da bai so Wani min cikin lakabin da ba a so kama a dora shi mutu ya fasi kun ga lakabi na amma ko ba su dina wa ka sa a ce mai ba su ko yana ba su gani babu mai fa a ce mai shi sannan ya kari shi ma ko kari yana wa ka sa a ce mai kari da bai auna ya ji musa na wasu ce mai kari sai ya zaure ya wa an ta na kari ya zaure ya kari ka musa ya ce musa kari don kai ya ce hau mai wannan kan saboda ba mai fa a ce mai kari ko ne ko ko shi aka yi auna bai zo a ce mai kari Allah ya gafarta wani abin da mutum da ba musulmi ba a nan gari wata rana muka haɗu da shi muka shigo mota daga birnin nan gari shi ke yana gaba mota sai ka ce fitilan shi da sai ya shi ya nita ya koma baya ya ce a mana shi zai shiga gaba mana tafiya sai magana yake abubuwan da kuka suna da shi amma kamar suwa da suwa da komi aka yi kayan kayan kuma mota a ce abin nan da fanna mai rai zuwa eh, da komi aka yi kayan kayan kayan kayan a ce abin nan da fanna mai amma inda an ce da ba musulmi ba rai ne bai ba don ba musulmi na amma dai kayan kayan saboda ka ba mai kokari ba yi mamaki ne wani jera wannan magana cikin doka bai mamaki ne ba don na ko wani bai sa cikin kai saboda haka na tabbatar da ba mai sa cikin kai amma in ka ce na kai ba musulmi na bai mutu ba musulmi ba ne amma ka ce bai kai ne gida tsere ne ya ba shi to ku lura da wannan ko kayi dai ba sa wannan jama'a balle wanda ba kare ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana dukkan mu yadda ya bi talifin a da wannan suna al-mashhur wanda wanda aka ambata min sahuriya na izbi wal lam bi shawati wa tanawu da jiwa da abin nan ba mai kyau har su kuwa da sir da sunan fasikanci ka ku jiwa yan uwan suna na fasikanci ba da imani bayan musulunta badalin min al-ism ba li ibadati annahu zai nuna wannan sunan wato fasikanci ne le takarruri adatan don mai mai tuwa tun lokaci ba lokaci adatan ga al'ada wa man lam yatun min zalika duk wanda bai tuba daga irin waɗannan dabi'u ba wa walaika hum zalimun wa hum su'a Allah ya kare mu daga zalunci da cutar jama'a da lafin ba ma ya koyo Allah ya raba mu ya ayyuha allazina amanu ya ayyuha allazina amanu واجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن لإثم فلا تجددوا ولا يغتب بعضكم بعضا الحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

duka shekar ne ya samu wannan da kuma babu abin da kai na nuna rashin kwana ba abin da kai na nuna rashin suna ci gaba ila ne shi ne ya samu wannan tunani tsakani ne da kai to wani kanci abin nan zato da yawa in ba na alheri ba in dai to ba na alheri ya ba ko kanci shi illa ba da wani yake dan dai tashin da yi na duk da san da ba na alheri ba to su ne shi ayi mu'timu mai sa o wa kadan musu kamar mugun zato da a da kai ga mutanen alheri na na da mu'mini mutanen da ke aikata alheri su jama'a in za a magana sai a ce suwa na suwa mutane ke amma kai saboda bakin da kuma ba su wai ba su gaba wai wata manuwa gare su gare ba kuma ga su cikin mutane su aka gani mutanen kirki da yin zato ga mutanen kirki ne da babban laifi wa wa kasirun kuma da yawa yana aukuwa cikin jama'a da ji mutanen kirki a dore musu da sun da ba ta kwarai ba to wannan laifi na kafa bi khilafihi bil sa'i ne mu labanin yanzu da sun da ba na kwarai ba ga ba wannan shi bai da kamar abin da mutumin da an faɗi wa an ka iske shi tsaye wajen yan shafi aka iske wajen yan shafi aka kara da wasu ya neman allawa ne haka yake ba shi wani da ke shi ne na shafi ya kai ka ta kayan mai zafi don ka iske shi wurin don ka iske shi wurin shi ya sa kai mai abin da irin wannan zafi wannan ba kabira ba amma mutanen kirki kirki waɗanda ba su da abubuwa mara kyau waɗanda sun ka bayyana to yi musu mugun da su a abuwan kwari amma yi ma ba su kai mugun da su kula da su su ba su yi su shi na abu ma ya zaru ne ga yi musu da su ga abin da ya bayyana gare yi a su ma ba abin da bai bayyana wanda aka gani ga yi wala ta jasa su kada ku yi binciken sirri kuma ku zuba mana da ya a sa'ayi kai la ta shajjata ke ma'anarta la ta shirru a warashi musulmi kada ku dora bi kuna binciken al'auran musulmi wa ma'ayi bihin da su da ba ta ku dora binciken aiki ne wanda za ku so kai in ku ka ga dama ku dora binciken aiki ku bayyana haka da shi aka ce masa gaskiya wala ya ga tabba dukun kuma kada sashen ku ya yi ba sashi ai la ya kuru hu bi ya karawa kuma ya ambace da wani abin da bai so wani kwanaki ko da mutum akwai aikin da ya aikata, yana koyon abi ne ba abu ne ya kai to amma kai Allah ya kaddare ka da gane yana wannan abin kada ka dawo ka dora magana ta ai wannan nan da kuka gani ne bayyana na kuka gani ne kamar kusa wallahi ba kusa na wajen ka sa abin da yake kai ka dora magana to da asiri duk wanda a gidan su ma bai sani ba duk makauta ne wurin zama ne kowa bai sani ba amma kai Allah ya mai ya sani ka dawo ka zo amma so dai ko da yake gashi wa in eh, ɗalibi ko da yake abin da kaka wa yana ciki yana shi. amma dai ya sabi ne kai dai ka sani ko samu bakin ka a yi ba a duka an yi a kula lama a fili mai da yanku yana son ya ci naman dan uwa ne mai bayan ya mutu بالتقديم ميتا وقراء بالتسليم ميتا abin na ya hissa bihi wato abin na yana ji ne abin na cin nama nashi haka da ya fi zuwa ba a so wanda ya mutu ba su a sai goma na nama an mutu to baka ce ya bibi hayati yin giba sai ta yana da rai da aka da lahani ba da babati sai dai yake da cin nama bayan ya mutu wa kada urida alaikum asani an gifta muku abu na biyu cin nama ne bayan ya mutu aka yi su mu kun kace ba kun kace nama ne bayan mutuwa da bakara ruwa al'awwal to kai ta cin nama ne wato kai ta wanda ne wato cin nama ne wannan kun ga kusan wani aiki ne da ya zama abin kawa da bakunan mutane yau to amma duk duba ba shi da kyawu Allah ya raba kuma ai kokari a wata kulla ku ji tsoron Allah ai wata ku ta bawu ya da yake ya ku ji tsoron azabar Allah wajen jiwa da an ka shi wurin shi duba da jiwa inna Allah tawwabun lalle Allah ya yawa ba da ta sha'ani mai karfar tuwo masu tuba rahimu bin kuma Allah da rahama ne ya Allah ya tawaba rahim ka taimaka mana Allah ka anshi tuban kuma ka shirya mu ga yin tuba da dukkan laifin da muke kuma ka anshi tuba don daraja sunaye ka ta ka sharuɗan da kake karɓa da gabarta mana da gabarta wa mahaifan gabarta ma iya da iyali da duniya ya tawaba rahim ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولما كان التفاخر بالأمثال lokacin da ya alfahari da nasara mutum ya tsoron ni wajen gidan wani wato yana ambaton wani wanda aka rai yanzu ko kuma asalin kakarsu ni faɗin gidan wani da lokacin da yin wannan alfahari bai da kyau wadda ta su da zai amuwari da yin alfahari da yawan dukiya ko ba ka sani ba ɗan gidan wani nake ba na gari da wani alaƙi an tashi mai kuɗi to an ka ce yin alfahari da dukiya ma bai da kyau wani kamar abin da mutanen mu kai suna alfahari suna ce mutane ke sadaka shi makiyata biyan masu labunan turu duwan ga kalma na da aka yawo da ita yau duk wasu da ke faɗin wa'annan yan labunan turu sun so su mutu yau zuwa yan labunan turu kuma da ka zamani na canji ya kai yanzu kake ganin sai ka zani ya yi wani irin canji sai ka ga wannan da kaka baci gashi nan gaba kuma ka buga ka buga ka buga babu yadda za ka yi dole ka yi sai bayan an ka ma a alaikum ka jinjina ka kai gaisuwa fi yadda za ka yi duniya sai da wani to lokacin ya hana irin wannan wani rani da walakantawa bulbukara daga talakawa wanda yake ya sharifu wa'annan alfaharin da nasaba da alfahari da dukiya da walaka da talakawa ya shirya ku biya almonin nuna da musulmi da wa'anda ba musulmi ba sun yi yi a cikin wani aiki duk ana samun masu yi wawa za a bane adamu al'uda wani ciwo ne na biyan adamu al'uda da so mai rayuwar kewa. ciwo na mai rayuwar kewa. idan sai ka gama ta wa'auta da amma da ya samu kuɗi sai ka yana maganganu na da kun ga ciwo na kuma wayewar warke ya gani wa ma madaru dawa'i dama makewar da za a a samu maganin wanga ciwo a gawa shi ne a ji tsoron da annar jami'a na adamu don kowa da kowa mutane dai ba su ɗayan adamu da auren wa ma alfadalu وإنما الفساد يسوق كتابة ما أبنى الربيع بكتابات في فتنشيبة هو الفضل وإنما الفضل بكتابات ما تجيبك بكتابات فتنشيبة والمهم هو أن الشيء أفضل أما قوة القوة جسية متنبدا قوة القوة جسية متنبدا وأن يلزم من القرآن شيء ثاني وأن يلزم يأخذ قوة القرآن saboda darajar sunayenka Allah ka sa mu cikin masu tsoronka Allah ya ce ya ayyu allazina amanu ya ku mutane inna kalakana ku min zakarin wa mu ma alice ku min zakarin daga namiji wa unsa da mace mu ma alice ku daga namiji da mace domin dukkan ku daga Adamu da Hawwa Adamu wa Hawwa wa kalakana ku shuruba kuma ma alice ku ne shahar shahabin da zato shi shahar wa huwa ala a ala gaba kafin nasar shi ne gaba kafin nasar wa wata ta yi kuma shi wata bayila mahalice ta kuma kabila kabila na kabila kuma shi ne iya gona shi'uri wato ba ta kai kamar a abin nan ba ta kai a ala gaba kafin nasar ba amma wato ba sha'abu ba ta kai haka wa ba da al'amari bayan abin da a baya su akwai wani kashi na nasaba wanda aka ce ma amari bayanai sun ma albudun ah, na uku na hudu shi ne albudun kuma al'afar al'afar shi kuma wato shi an na karshe shi an na biya amma duka wannan abin na suna ne na nasaba wato wata ثم الفسائل تو فسائل شيء أن نشد آخر شيء أن نشد مثاله wato kuzaima amma cikin ƙwarishawa in an ka ce banu kuzaima shawa wannan su ake ce shawa kamar a ce banu ke na wata ƙabila ce ƙabilar ƙwarishi ƙabilar ƙwarishawa kina su kuma abin nan su an shi na biyu. zuwa ga su maka baya kama a ce abin na imara da kasar al'ayin imara kamar abin na kwasai su ko ana ce musu baɗan kama hashim banu hashim ana ce musu a al'abbasu wasiya abbas abin murka da shi ta aika su da ake to Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce wato abin nan shu'uban wa kabari wato rere rere da kabiloli da ba ya ara su don kusan juna abin da yasa aka yi jama'a kashe kashe a don su juna ba don su yi takama ko su yi fa'a ba ku zuba mini wa abin nan ta'ara ku ku zuba mini da ida a ta'ayi domin abin ne yi da ta'ara haihu ya alifa ba a dukkan ba a don sashi ko ya san sashi kun gani yanzu ko maka kasa kun ta iski kashe-kashen na larabawa kowa na tawa Kuma da ba kai da amma da ta iski hausawa ana ta hausa sai ka ji na a wurin wa'azi kamar bar iya zaune na ya tsawar mun za ko maka yi zaune da ta zuwa rawa. don ba kabilar ka ba na ba ka san shi ba kila abin da ya kawo ba ka ji ba shi ne dai ka mutu na an ka ga aya ta san amma ba kawo da fasara amma in ka to inda kabilar ka wayanda ka sani sun ka san ka su abin da sun ka wadi babu abin da ka dole maka to don haka an kalice su kabila kabila waɗanga hausawa waɗanga bulani waɗanga Daktarawa, waɗanga nufawa waɗanga Tambarawa, waɗanga gungawa haka dai an halicce ku daban-daban lita arabu don ku san juna wata ɗan uwa ne ya san ɗan uwa ne na bahaushe ko ɗan uwa ne na kabila ya arba ba dukkan ba ya ne ta fata ba don su yi alfahari da uluwar na sani da ɗaukaka na saba wa a abin alfahari ke dafa dama alfahari da ta kaba a kai in ya baka ta kawa to wannan tana iya alfahari sai da ko ba kai ba dai abin alfahari inna karamakum indallahi ataqakum lalle wanda yi ku karama wurin Allah shi ne wanda yi ku takawa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yi ku karama wurin Allah shi ne wanda ya sa ku wato ka tsoron Allah don shi tsoron Allah wato abuna wanda babu abu babu abu inda ka je Allah na magana shiga aljanna mutaki na ka shiga inda ka je Allah ya ambaci waliyai ne mutaki na haka dai duk inda ka je ya ce ya yi mubaya a ciniki da mutane mutaki na saboda haka kun ga kawa babu abin da ya kawa kuma abin da ake ci mata kawa wato mutum ya bi umarnin Allah gwargwaro iyawa ya nisanci da Allah babbar riya wato waɗanda su aka ce mata wata gulla a mazda su wasu ma'uwa a ruwa, an da kuka da kun ga mazda wani misali yana iya jin tsoron Allah ya kare salloji ne na farin guda biyar kuma ko wata sallah shi na bi laraka a wani kami ya yi abu shi raka a wani bayan ya yi abu shi raka hudu kamun ya yi la'asar shi raka a biyu ko hudu ko shidda kamun ya yi magariba ya yi raka a biyu ko shidda bayan magariba ya yi raka a biyu kamun ya yi ishari ko ya yi raka a ɗari kamun ya yi ishari amma dai wanda mun ka karanta muku mai gida na zallawa in ya yi sallar magariba shi ta yi kamun ya yi ishari kuma duk albani ya inda ta a? ya inganta kamar dole muka karanta sannan bayan isha'i ya yi raka a biyu sannan ya shiga gida ya yi kawai babu ya saka a misali kamar sai wasu dubu ka karanta a nan na yi kuma ya ce kun ga wannan yana iya amma wani bayan sallah a zuwa nan ko raka a guda da to amma musulmi kajiya an kai wata kulfata kula a masa saboda kai musulmi na wani abin da wani kai wani bai yi shi yasa Allah ya ce masa da abin da wani kai gaskiya wani ba zai yi haka nan annabi da sahabbai ne ai shi annabin ibada da ya yi annabawa da yawa na gaba ne ba su yi kamata ba annabawan ba su yi kamata ba ko da ibadan nan na yi biyo bayan su ai ya wuce gaba shi a gaban ai da ibadan nan ta da aka ɗauka kama shi ya wuce ba haka nan su ma sahabbai wani ya ɗara wani ibada a kuddar da ina karanta muku nan wurin duk wani datti da sai da ya musulunta da shi da musulunta mai kuɗi na yana ji da kai yana can yana ta a kama da dukiya daga baya sai Allah ya shirya shi yanzan na yi tunani ya ce na rance da Allah duk waɗanda sun kalli ni shiga musulunci madina sai na tun kuma sai na mutu malam ya ci gaba bai daɗe bai haddace ƙur'ani shi ɗaya na farko su waɗanda da suka wuce shi ya wuce sa ya haddace ƙur'ani ya kama ibada kowane dare yakan yi sauka ɗaya ta alƙur'ani kuma mutum ɗari biyu ya kawa addu'a Allah ya gafarta musu su yayi makarancin ƙur'ani da su ya kamshi ne bale cikin dare in ya ce Allah ya gafarta musu sai ka tashi ka ji shi yanzu ka ya bari ba wannan naka duk sun bacci dama kaya na ka dauko ka sauke masu da zai maka wanda dalili ba ka san dalili ba kuma duk wanga abu da yake ga 'yanta tabayi radda yan musulunta bayan da yan ba yan kaɗan nan ba ɗari ɗaya ba bayi da yawa wani bawa sai sai za a yi kuɗi ne suna kai a kalla dirhami dubu uku amma yan tafi ne da dari kamar ka ce miliyan tsaraya duk da yan tafi ce kuɗi na inda ku sauka don ku san mai kuɗi na haka ya zanna bayan karatun na Qur'ani yana tasbihi yana da turba babba na dubu biyu gare ta in ya taho yana tasbihi subhanallahi dubu ɗari ya kai ya ya tsoke ya kuke sai ya yi kuci da su dubu ɗari ɗai ni da ya ruwan shago shaguna na ya rufe ya sallame yare ya ce ku sai zuwa ibada ya zama masallaci ya ce ya gane kasuwanci bai yi da ibada dubu ɗari ya kai yanzu ba abu da zai ba duk cikin mu mutum na wani zai karatun qur'ani haka sannan shi tasbihi yana karatun qur'ani ya yi tasbihi dubu goma amma dubu ɗari ya kai karshe ya ce manzo Allah ya ce ya Rasulullah ina ganin kasuwanci bai da ibada shagunan nan na rubuta bai ba kowa kyauta ba bai ɗebe kaya ne ba zai riga ɗaya ya dawo masallaci ya ci gaba da ibada mutum nawa na ka yi haka na ku cikin sabai ko na ta wata zulla a masa da ko shi ya yi gurgurin wanda ya kai yawa a illa dai don ba ka iya ka tara kana bajin mutane wani kaga wani shi wani irin azumi ne ko mutum ya kashe wani azumi ne ya yawa wani baki ne an ba ka iyawa da ya inda kaka iyawa in ka ga wanda ka ba gaban ka ka yi fata Allah ya kai ka can da bana Allah ya kai shi ka yi fata kai ma Allah ya kai ka can Allah da ka ga yana yi da yawa ki fata Allah ya kai ka can yawan zikirin da ka ga yana yi da yawa ki fata Allah ya kai ka ba dawowa je ya kai ka ta ba ba kai ji tsoron Allah kamar dai muka makara tana to kun je da aka kowa yi tsoron Allah ne ko inna akammaku inda Allah a kawo to tarihin dai da na karanta bai ce ya buɗe ba amma dai bai ba kowa kyauta wadda haka ta zubi da abin ne ina a karama ko yadda za a taƙa lalle wanda yi ko karama wani Allah duka wanda yi ko takawa. inna allaha alimun bikum lalle Allah masani na da su abiyu kuma mai ba mai da labari ko masani bi ko wani kun da abin da aka wani ya Allah muna roƙonka ya Allah ya alimu ya qadir ka tausaya mana kuma ka taimaka mana ya Allah ya alimu ya qadir ka tausaya mana kuma ka taimaka mana Allah ka shirya maka mawa da ka shirya maka ba ta kara Allah ka daidaita mawa da ka daidaita yadda ka zaunar da kasar su lahiya Allah ka zaunar da kasar mu lahiya yadda ka zaunar da gidajen su lahiya ka zaunar da gidajen mu lahiya yadda ka shirya musu biyan su mu ma ka shirya mana nawa yadda ka shirya musu matar mu ma ka shirya mana nawa yadda ka ba su tsarin imani da lahiya Allah mu ma ya tsara mana imani da lahiya yadda ka ba su ka ba. yadda ka kare su ka kare yadda ka karbi ransu imani da kai mu ma ka karɓi wasu imani kuma ka ba mu iko mu ba Thank you. nashi su ko ya kowa nashi a ba kowa nashi kungiyar da aka yi ya so kaya da raba su ne su yi da raba su kowa ya ba ta kashe su ko ya ya raba su kowa ya ba ta kashe guda abin da sai aka ma abu mamaye wa tsara wani abu Thank you. in maganin da ya halitta ya halitta da ke tsaro ya ba da yanzu kowa na son ya shi da ya ba mu son ba mu son da ya kai kai da nan wato ba mu nan da da ba mu ga ta abin da da wai an da wai halitta kashi a wurin da rashin gashi mutumin da yake a wurin mai mata ya zo mai gida wanda ya zo mai gida ya sallama sai ya kai a rasa ido su da yawa ko wace gashi ya ga wani ya yarda da gidan ko wanda aka ba shi yana ya ce yana kan guda aka ce an ba shi ya ka wani abu ko da an samu ya ga ya ci gida ya ya ba da gashi ba da ya zo ba waɗannan da ya kai shi masu gashi na shi ya zo da su kuma ita sa duk a aure an mara. aure ya an ce ya so ya ga wanda gashi ya da ke kasuwa ya fi a ah, masu gashi na da suke da wani suna Shi ke ahalu suna Allah ya gama da wani a masallaci na kuka ba abinda masallaci Allah a kan shi shi masallaci Allah a kan shi wanda aka kira ba a sai dai ku kula masallaci ba aka magana ba ka dai ba gidan ku ka share wuri ka ce masallaci a dai ya san ba masallaci ne ran da duk aka tayi wani aiki wurin na kawai ne kuka ba ku yake shi ba dalilin wani dalilin bakin shago shagunan gada aka tsada bakin hanya lokacin mai shi ya tashi da wata ya kai ya tashi da gina abin ya wannan ba masallaci da wannan wani huta da ya

da eh, yanzu Allah ya kaba jama'a da mutum a cikin tsarin bayani wani ya ci kowa kama ci ɗaya ba kowa ka sa ya bincike addini ne ba yadda abin yake wato dukkan ce a mun gamsu muna da malamai amma kuma ba mu bincika su da kuɗi da sai dai ga wani abu muka bincika su da wani ba mu bincika shi ya karfa ganin ana tashin ruwa ba ka kai wata sauro wasu wanda ta haka ba wasu karin kuma nuna kuma wajen dama na san kare su bi cikin kwalar su ji ta to abubuwa na duk suna da bukatar bincikawa Allah ya taimake mu mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل